To alhamdulillahi kamar yadda kuka sani dai shi wannan matsala na fyaɗe da ake ma yara da sauran cin zarafin ƴaƴa abin da damu kowa da kowa ne. Ba ci haka tsina kaɗai ba wannan matsala ta shahi arewacin Najeriya da sauran wasu sassa na ƙasar nan baki ɗaya. To ganin haka a gwamnatin jihar Katsina ƙarshen jagorancin mai girma a Aminu Bello Masari gwamnan jihar Katsina ya yi hoɓɓasa ya tanadar da wasu jama'a na musamman kwararru wanda aka ba su alhakin su je su duba wannan daftari na kare haƙƙin yara da ake ce child rights act tunda an ba mu dama mu je kowace jiha da mu je mu mai daidai yadda yanayin mu yake na addinin mu da yanayin al'adun mu mu je mu um, domestication ake cewa kenan ko to an je an ba su wannan aiki tsawon wata uku sun je sun yi kuma sun kawo shi wannan aiki da suka yi wanda yanzu ana shirin tura shi ga majalisa ta dokoki zan su duba zan ya kamata. To, na san cewa ba banza ba aka yi wannan yunkuri, shin ya matsalar take a jihar Katsina? Gaskiya kamar na gaya maka tun farko matsala ce wadda yau kusan kullum ne za ka ga irin wannan rahoto na cewa an ci zarafin yaro ma karami ko iya mace to yanzu abin gaba ɗaya ne da 'ya'ya mata da 'ya'ya maza biyu yanzu wannan kalubale um, ake na wannan saɗe abin kai ne kuma ya shiga ko ma ɗan shekara nawa ko wata nawa yanzu kwanakin bayan ya wata bakwai a ce wai an yi mata fyaɗe ai abin ma abin tashin hankali ne yarinyar na har ta rasu kuma ba wani ya yi mata wannan abu ba babanta mijin mamanta to abu ya zama zai abin tashin hankali ga kowa duk wanda ke da imani dole wannan abu ya tara mashi hankali. To hajiya rashin doka ne ko kuma gurɓacewar tarbiyya ne? Dokoki kan akwai su. Akwai dokoki wanda muka iske akwai su wanda aka tanada amma maganar tarbiyya sai da ta gurɓace. Kowa ya san irin yanayin da muka shiga na la wala irin wannan yanayi ba shiga yara matasa ba shi da kansu su iyayen kowa ya saki alƙibla mun saki al'adunmu da aka san mu da su mun saki addinin mu da muke akai tunda inda ka rike addinin ka ba abin da zai kai ka ce wa hanyar ma da ake faɗi kuma kai ka karmi karamin yaro katin ka kashe shi to a ƙarshe me gwamnatin jihar Katsina take so ta cimma da wannan yunkuri gwamnatin jihar Katsina kamar da maka karkashin jagorancin mai girma Aminu Bello Masari yana bakin kokarin shiga cewa wannan matsaloli sun zo ma iyaka idan aka samu wannan doka aka aiwatar da ita aka tabbatar da ita duk wanda ya yi a yi mashi kuma da izinin Allah muna fatan wannan doka a riƙe ta da kyau ta zamanto ta zamanto abin da ake ce ma abin tsawatarwa ga kowa wanda ya taba a taba shi. Dokta Badiya ma shi kwamishinan kula da mata a jihar Katsina mun gode sosai da wannan bayani da kika mana. Kuma na gode.